daya daga cikin manyan jami'an kwamitin ladabtarwa na hukumar kwallon kafar Najeriya NFF Ike Igbokwe ya ce idan aka samu tabbacin cewa mai horar da 'yan wasan Najeriya Stephen Keshi da laifin neman aikin horar da 'yan wasan ƙasar Cote to lallai za a sallame shi. to sai dai yayin da ya gurfana a gaban kwamitin a ranar talatar da ta gabata keshi ya musanta wannan zargi amma duk da haka hukumar ta nff ta kaddamar da bincike kan wannan lamari inda mai yiwuwa ta ce za ta tura wata tawaga zuwa abidjan babban birnin cote d'ivoire domin gano gaskiyar lamarin shugaban nff amaju pinnick ya bayyana lamarin a matsayin kasada idan har keshin na neman aikin duk da cewa ana biyan sa albashinsa a kan kari ibekwe ya kara da cewa idan har keshin yana neman wannan aiki hakan tamkar cin amana ne Stephen Keshi dai yana da kwantiragin shekaru biyu na horar da 'yan wasan Super Eagles a yanzu haka, wanda aka sabunta bayan karewar kwantiraginsa na shekaru uku.